Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali da baba yakubu makere da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci Bayan kun gama jin labarun duniya za ku ji shan me ya rage wa 'yan kasar Gambia da yake yanzu tsohon shugaba Yaya Jamai ya tafi gudun hijira shi kuma sabon shugaba Adama Baro ya koma kasar. Akwai labarin wasanni a takaice muna kuma son mu ji a akan kowane darasi jama'a da kuma shugabanni ya kamata su koya daga abubuwan da suka faru a kasar Gambia. Assalamu alaikum jama'a. Shugaban kasar Mexico ya soke shirin ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump abin da ya kara sabani tsakanin kasashen biyu dangane da sanar wanda Trump ya bayar na gina katanga a kan iyakar kasashen. Shugaba Eric penanito ya dora a shafinsa na Twitter cewar ba zai ziyarci fadar White House talata mai zuwa ba kamar yadda aka shirya tun farko. da safiyan yau alhamis ne shugaba trump ya bayar da wannan shawara da a soke ziyaran inda shugaba naito ya dage cewar ba zai biya kudin gina katangar ba gina wannan katanga mai tattare da rikici shine batun da ya ja hankalin jama'a akan dangantakan trump da mexico tun lokacin da ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a cikin watan yuni shekarar 2015 inda ya ce zai gina katanga kuma ya tilasta mexico ta biya kudin ginin trump da fernando sun haɗu sun gana a cikin watan agusta a birnin mexico city suka tattauna akan lamuran bakin haure da wasu batutuwa trump ya ce shi dai fernando ba su tattauna da wato akan wanda zai ɗauki nauyin biyan kuɗin ginin katangar ba ko da yake jim kaɗan nato ya ɗora a kan shafinsa na twitter cewar sun fara tattaunawa nasu ne da shaidawa trump cewa mexico ba ta biyan wani kuɗi A yau Alhamis sabon shugaban kasar Gambia Adama baro ya koma kasar tare da tarin jami'an tsaro inda ya sami kyakkyawar tarba daga dimbin jama'a da suka yi dafifi suna bayyana farin cikin su Shugaba baro ya isa birnin Banjul ne daga kasar Senegal inda yake zaune tun lokacin da aka samu tashin rashin fahimta a kasarsa ta Gambia biyo bayan kin sauka daga kan ragaman mulki da yaya jami'ai yayi bayan ya sha kaye a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Disamba. rundunonin tsaro daga senegal da najeriya su ne suke tsare da jirgin na baro wanda ya isa babban birnin kasar kuma aka shirya mishi tarbar girmamawa wani dan jarida a wurin ya ce ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a kan hanya zuwa filin saukar jiragen sama har zuwa wurin saukar fasinjojin jirgin suna raye-raye da kuma shewa an rantsar da adama barrow a matsayin shugabar gambia a ofishin jakadancin gambia da ke kasar senegal a makon da ya gabata sabon shugaban ya nemi rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da zama a ƙasarsa na tsawon watanni shida in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗaruruwan likitoci a ƙasar kenya da suke yajin aiki da magoya bayan su sun yi jirin gwano yau alhamis zuwa kotun hukumar daukar ma'aikata da harkokin ma'aikata da ke a birnin nairobi waɗansu suna rike da tutocin ƙasar wasu kuma suna ɗauke da rubutu kamar haka ma'aikatar kiwon lafiya ce ke yajin aiki amma ba likitoci ba likitocin sun ajiye kayan aikinsu makonni da dama da suka shige suna kalubalantar gwamnati da yin watsi da wata yarjejeniya da suka cimma a shekarar 2013 wanda suka shafi albashinsu da wasu batutuwa wannan yajin aiki da ya gurgunta harkokin jinya a asibitocin gwamnati ya kusan shiga wata na biyu a cikin kotun kasar wata, alkaliya na kasar kenya da ake kiranta helen wasilwa ta ba da sanarwar cewa za ta janye hukuncin ɗauri da aka yanke ma waɗansu jama'ai na ƙungiyar likitocin su bakwai wanda take ganin shi ne zai kawo ƙarshen wannan yajin aiki wanda ya kai wata ɗaya ko kuma wato ko kuma ta jefa rayuwar al'umma cikin babban haɗari a farkon wannan wata ne alkaliya wasilwa ta yanke wa waɗansu jami'an ƙungiyar likitocin hukuncin ɗauri na wata ɗaya wacce ta janye saboda rashin biyayya ga umarnin kotu nasu su kawo ƙarshen yajin aiki da suke yi kungiyar ta ce gwamnati ta jingina wannan hukuncin kotun ne don kawo jinkiri a wurin tattaunawar nasu hannayen jari a kasuwannin duniya sun cira yau alhamis kwana daya bayan da alƙaluma suka nuna hannayen jarin kamfanonin da jones da kuma s&p sun yi tashin gauran zabe a japan hannayen jarin kamfanin nika ya tashi da kashi 1.8 daga cikin 100 a yau alhamis a yayin da hannayen jarin kamfanin hansen na Hong Kong ya tashi da kusan kashi 1.4 daga cikin ɗari. 'yan jari a kasuwanni a London da Frankfurt kuma sun tashi a yau Alhamis. Kamfanin na Dow da ya shahara wurin fidda alkalman hannayen jari a Amurka ya samu dubu ashirin a karo na farko a jiya Laraba kuma ya kai kashi tara 9.5 daga cikin ɗari tun lokacin da Donald Trump ya lashe zaben shugaban ƙasa a farkon watan Nuwamba. masu zuba jari sun samu ƙwarin gwiwa bisa alkawarin da mr trump ya cewa zai kashe soke waɗansu dokoki kuma ya rage haraji sau tare 'yan kasuwa suna kokawa akan yawan haraji da dokokin da ke hana su samun riba labarin duniya kenan kuka gama je. tsohon shugaban gambia yaya jama'i daga karshe ya ba da kai ya tafi gudun hijira shi kuma sabon shugaba adama baro kamar yadda kuka ji a labaran duniya ya koma kasar domin fara aiki gudanar da shugabanci yanzu saura da mai ga abin da professor buba na maiwa ya ce eh eh, abu na farko dai wanda za a faɗi jumai ali shine ta hamdala eh, me yasa na ce ai hamdala saboda wannan rikicin na ƙasar gambia dai an samu an ciwo kan shi ba tare da zub da jini ba kamar yadda na yi fatan a yi cikin wata hira da muka yi da ke bisa kan gambiya kin eh, ba samu ba aka yi wani kashe-kashe a kaɓar da rayukan jama'a yanzu abin da muke tsoro shi can kasar gambia kin tun da mun taɓa ganin irin haka nan sai ki ga wani shugaban ƙasa an ɗauke shi daga wata ƙasa wata ƙasa ta je ta ɗora shi eh, ko ta ƙarfi ko kuma ta an zaɓe shi mun ga haka a zamanin tijan kaba na ƙasar saleo gashi nan mun gani an yi eh, a ƙasar cote d'ivoire kuma an taɓa yi nema a jamhuriyar ta afirka ta tsakiya inda eh, sarki bukasa aka sauya shi aka sa david dako yanzu abin tsoro shine cewa kada ita ƙasar gambia ta shiga cikin kamar yakin kabilanci tsakanin sose wato kabilar shi tsaro eh, da jola kabilar yaya jami wannan muna roƙon allah kada wannan abin ya same su me yasa na ce haka ko da mun yi fatan kamar a yi eh, kwanciyar hankali to kotun koli ta ƙasar gambiya ba ta tabbatar da zaben ba cewa da haka aka kasance da shi wato an ɗauke shi aza abinda muke tsoro ne cewa kamar shi barokin idan ya je shi ko za ya dakantawa ita kotun kolin ta tabbatar da zaben ko ko za ya je kamar eh, shugaban kasa wanda je kana yi ka ne eh, na ƙasar senegal da na ecowas wannan shine abin da muke muke fargaba shin za a iya kama iko yayi iko kamar shi ɗan gambiya ne dan yan gambiya ko kuma za yi iko ta cewa da yana hangen dora shi aka yi kamar mhm. ya rinka ɗaukar obarni zuwa ƙasar senegal eh to amma eh, ban tare numfashin ka ba professor kana ta cewa an dora shi an dora shi ba ta hanyar zaɓe aka zaɓe shi ba eh shine na kwatanta muku na ce muku cewa da lalle an ce an zaɓe shi amma kotun koli na ƙasar gambia ba ta tabbatar da zaben ba an san kuma in aka yi zaɓe ita hukumar zaɓe in ta ba da sakamakon zaɓe dole sai kotun koli na ƙasar ya tabbatar da cewa zaben haka aka yi shi lokacin nan ne shi shugaban ƙasa za ya zama to shugaban ƙasa na ainihi to a saboda haka an rantsar da shi eh, to an rantsar da shi a ƙasar Senegal ba tare eh. da wancan to a saboda haka idan ya koma ƙasar zai buƙaci ita kotun koli ta tabbatar da shi ne ko kawai zai kama aiki ya ci gaba da yi eh to yanzu da ya zama to da ƙarfi ne tunda sai da aka kori wancan tsohon shugaban kasa ina ganin cewa dai karhi ya hi fiƙihi kenan hmm. wato za ya ci gaba da iko amma fatar da muke mishi wato ya zamanto mutum shugaban kasa wanda za ya ma 'yan kasar gambiya dukkan su gaba ɗayan su ya musu aiki fiye da irin wanda shi ya ya jami'ai cikin kasar tunda ita gaskiya fi lai a faɗe ta ya ya jami'ai ya sa kasar nan ta ɗan yunkuro wato ya rungume duka 'yan kasar gambiya. duka kabilun ya rungume su ya maida su guda kada ya tsaya yana hararan kamar wa'ansu an ya zamanto eh, sun goya ma yaya jami'a baya tun ba ta fannin kabila ba wannan shine abin da muke fargaba da shi idan za a iya kama kasar gambia ya ma kasar gambia aiki na ainihi ba tare da wata wariya ba can daban wannan eh, za a yi iko na gaskiya ko da yake ya ce shi ya zo ne kawai domin riƙon kwarya. eh to an kasan ana ta zarge-zargen cewa shi ya jami'a ya wawushe kuɗi ya wuce asusun kasar to yake nan. yanzu wannan kuma lallabe ne ya kamata kasar nan ta eh, wadda ta karɓi eh, zaman shi ita ce ya kamata yanzu shi sabon shugaban ƙasa ya je ya lallabe su idan ana iya maido wa'annan eh, dukiyar ta ƙasar gambia su nuna cewa da 'yar ƙasar gambia ce ya tafi da ita wato ya yi ƙoƙari ya maida ko mai maida da yawa duka ba ya mai da dai kamar kashi ko tasa'in ko tasa'in da biyar hakan ga ya tsaya ya amfani da kashi biyar ko kashi goma domin rayuwar shi kuma da ya zamanto ya riga ya yi gudun hijira ne. Ra'ayin Professor Bibana Mewa kenan. Ko kuma wani darasi ya kamata jama'a da shugabanni za su koya daga abubuwan da suka faru a Gambia? An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya. Kada dai a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shaƙata da wannan waƙa kafin mu buɗe layukan waya. Bawa, sakandami kanan zaki nalla raba mai mota, dodo kanan alijanki, yaron da ya san kalife yana laraba.

lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida To mun samu kiran mu ta farko daga Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuma barka da dare. <laughs> barka ka dai. <laughs> to alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa me ra'ayinka? To alhamdulillahi gaskiya dai ni abin da nake gani za mu ɗauki darasi ne dangane da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa dangane da shugabanninmu. Kuma ni shawarar nake so in bada ita abin da yake faruwa ya kamata a ce Afirka su kawo wani doka ko kuma wani kayyade abubuwan su kan shugabanci na shugabanninmu na afirka domin shi kanshi wannan malam ya haya jami abin da ya faru gaskiya al'amari inda a ce kamar a abashi ya miƙe kafa wajen shekara ashirin da wani abu akan mulki ba to ba da za a sami irin wayannan abun har a samu wannan matsalar don haka fatan da nake yi kamar yadda najeriya take demokuraɗiyyar ta na wata shekara hudu in ka tsara cin zaɓe kai takwas to ina ganin shi ne kawai fita da ƙarshen hukuma ina mace fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to mun gode da wannan ra'ayi naka alhaji musa to har yanzu dai muna kaduna salamu alaikum. wa alaikum sahajiya barka da warhaka. barka ka dai. sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jinka. Eh, yau akwai darussa da yawa kuma gaskiya ɗari bisa ɗari na ɗaya ne da farfesa da kuka bayani da shi. A shi ne cewa su mu dole ne su fahimci cewa na farkon lokacin wa'adinka ya yi to kai haƙura ko da zaɓe ka aka yi a ƙasan ka inda shugaba ne kai ko da kana ganin zaɓen nan bai ma daidai ba amma saboda maslahar al'ummarka sai kai hakuri so shawara na kenan kaga shi kuma shi ma da ya kai kotu to kin ga aka yi kotu ya nuna cewa har yanzu dai an kashe maciji ba tsara kai ba kenan tun daga kotu na zamu ga to eko eh, za ta faɗa da karfin soja ne ga kotu ga kuma menene to a dai tashi lafiya to mun gode a alhaji murtala to daga kaduna burin mu jihar naija salamu alaikum to da alama a layin jihar naija to layi ya katse To ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna son mu ji ra'ayinku ne a game da wani darasi kuke ganin za a koya daga abubuwan da suka faru a ƙasar Gambia. To mun sami kira daga Taraba. Salamu alaikum. Eh amma don Allah ka kashe rediyonka. To babu damuwa. To ka kashe. a har yanzu ana ji in baka kashe ba to a da wa muke magana abin da ke bukatar sabon shugaban kasa kare dauki gaba kan wannan abubuwa da ya faru ya hakuri ya manta da komai to madam haɗin kan ƙasarsa to mun gode da wannan ra'ayi to bauchi kana jin mu to da alama layin bauchin ma ya katse ana da tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington to mun sake samun kira daga kaduna salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam sunana abubakar da afi sanya da malam cikin kare karamar hukumar kubo to muna jin ka dukkan abin da ake tafi a kai allah ya saka da alkhairi wannan abu shi ya kamata a ce mu shugaban nan afirka mu To muna jin ka Kaduna. To yanzu kuma Adama salama Adama ne. Eh Abdulaziz ne Ongo mai jiran gado daga Adama Mubi. To Malam Abdulaziz me an ra'ayinka? Eh to ra'ayina nan dai shine gaskiya abin da za a yi koyi da shi shine ya fi yanda shugaban kasa ya yi sabon shugaban kasa. An yi me? yi tsohon shugaban kasa motocin alfarma da ya yi amfani da shi. To, wani alfarman kake nufi? Eh, na wanda sabon shugaban kasa yi wa tsohon shugaban kasa game da mota, motocin da ya ɗauka. <laughs> To, to kana ganin sabon shugaban ƙasan ne ya ce tafi da motocin? To da alama layin Adamawa mata katse. Salamu alaikum Daura. Daura kuna ji na? Eh, ina ji. To da wa muke magana? Sani Raba ne daga nan Daura. To Malam Sani me an ra'ayinka? Ra'ayina kawai ita gwamnatin Gambia din su yi kokari su yi salo na kamar na Najeriya. a rinka yin kenuwa wato shekara hurhudu wannan zai kawo ƙarshen mutum ya tsaya a kan mulki har wani lokaci to mun gode da wannan ra'ayi naka to daga daura bari mai fitaskun salamu alaikum malam ko malama ta fitaskun kuna ji na? Potoskum kuna ji na? To, ina ganin nan ma an samu matsala. To ma sauraro, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna karɓar ra'ayi ne game da ƙasar Gambia akan irin akan irin darasin da kuke ganin ya kamata shugabanni da jama'a su koya. Domin samu kira daga Maiduguri, salamu alaikum. alaikum salam daga Maiduguri, Allah Ba ma jin kamalan kaɗan ƙara muryarka ko? Malam na Maiduguri kana ji na? Ina ji, ina ji, ina zo mu ma lokacin zaɓenmu ya zo ba ma so a yi mana zaɓe irin na Gambia, a zo a yi zaɓe na gaba a zo a cin shi gaba, kasa bai yarda ba ko wani don takara bai yarda ba. eh to amma malam mm, ko da yake baka faɗi sunan ka ba amma ai a Najeriya din galibi ba haka ake yi ba wanda ya ci zaɓe ya ce bai yadda ba muna gudun kare faru ne to kada ya sake faru eh kada ya sake eh, faruwa ko faru a a sake a garin mu <laughs> to Allah <laughs> to Allah ya sa haka mun gode to daga Maiduguri bari mu je Kaduna kuma salamu alaikum Wa alaikum salam. To muna jin ka. A gaskiya sunan Dalladi kafinta da wanda aka sani da malamin. To. A gaskiya irin wannan abun darasin ya kamata duka a zabe na gaskiya ana zabe na gaskiya yanzu ana kwatanta a Afirka amma kuma tun shugabannin ne son zuciya yana neman ya musu yawa ya kamata a ce su gyara irin wannan abubuwa da su to Allah ya sa shugabannin sun je mun kuma gode da wannan ra'ayi naka to daga Kaduna za mu koma Fitiskum salamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke magana da Mamudu Audu Babu Primary School Fitiskum ne kuke magana to malam Mamudu me an ra'ayinka ra'ayi shine akan cewa wannan shugaba da yawon kasar Gambia Allah sa kare bambanci To amin. Madalla, sai da sati. To mun gode da wannan ra'ayi naka. To jama'a da haka kuma muka yawa muka ka ƙarshen ɗaukar ra'ayi a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. a yanzu dai hankali ya karkata ga matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka bayan da kasashe takwas suka sami tsallakewa daga matakin rukuni-rukuni wanda aka kammala jiya laraba a ranar jibi asabar kasar burkina faso da ta zo ta daya a rukunin a za ta kara da ta biyu a rukunin b wato tunisia a matakin na kwata final yayin da ta daya a rukunin na b wato kasar senegal za ta hadu da kamaru wacce ita ce ta zo ta biyu a rukunin a sai a ranar lahadi inda kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke jagorancin rukunin c za ta kece reni da ghana ta biyu a rukunin d ita ko kasar masar da take saman rukunin d ta fafata da morocco ta biyu a rukunin c a kasar ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal arsene wenger ya ce zai karbi laifin da hukumar kwallon kafar kasar ta caje shi da shi na aikata ba daidai ba a wasan da kungiyar tasa ta doke bonle da ci biyu da daya gasar premier an caje wenga dan shekaru 67 da laifin kalaman zagi ga alkalin wasa na hudu bayan an kore shi daga bagiran mai horar da yan wasa sakamakon nuna bacin ransa a fusace akan baiwa bonle din penalty a minti na karshe na wasan benga ya bada hakuri daga baya to amma kuma hukumar ta nemi da ya bayyana a gabanta a gobe juma'a inda watakila zai ji makomarsa akan lamarin a fagen wasan tennis kuma ɗan kasar switzerland roger federer ya sami kaiwa wasan ƙarshe ta gasar tennis ta duniya ta australian open bayan da ya doke ɗan ƙasarsa stan wawrinka da turmi uku da biyu a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar federa ɗan shekaru 35 zai fafata ne a wasan na ƙarshe, da wanda ya yi nasara tsakanin rafael nadal da grego dimitrov wanda kan iya bashi damar lashe babbar gasar tennis ta 18 a tarihi a bangaren mata kuma ya da kanwa ne za su fafata a wasan ƙarshe ta gasar wato 'yan kasan amurka venus da serena williams wannan ne karo na tara da 'yan uwan suke haduwa da junan su a wasan karshe ta gasar tennis inda kanwar serena take fatan kafa tarihi na lashe babbar gasa karo na 23 yayin da babbar kuwa take neman lashe babbar gasa ta takwas kuma ta farko a australian open murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bayan shekaru 22 na mulkin kama karya ƙarƙashin shugabancin yaya jami ƙasar gambia ta samu sabon shugaban ƙasa adama baro an rantsar da baro shugaban ƙasa ranar 19 ga watan nan na janairu a ofishin jakadancin gambia da ke da kar na ƙasar senegal saboda dalilan tsaro a ƙasar gambia bayan amincewa da kayan da ya sha a cikin farkon watan Disambar bara daga baya mr Jami ya canza ra'ayinsa ya ki sauka daga kan karagar mulki. daga nan kuma ya yi yunkurin kalubalantar sakamakon zaben a kotu da ya ga haƙarsa bata cimma ruwa ba sai ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka da ake kira ecowas a takaice ta yi allah wadai da yunkurin jame na ci gaba da zama kan karagar mulki biyo bayan makonnin da ƙungiyar ecowas da waɗansu shugabannin ƙasashen da ke yankin suka kwashe suna tattaunawa Ƙungiyar ƙasashen ta ja daga kan sauke nauyin da ya rataya a wuyanta don ci gaban dimokuraɗiyyar ƙasar Gambia ta hanyar tattara dakarun da za su tabbatar da rantsar da sabon shugaban ƙasa, ko da Jami zai ki yarda ya sauka. Biyo bayan girke dakarun a kan iyakar ƙasar da kuma tattaunawar shiga tsakani da shugabannin ƙasashen yankin suka yi. Daga ƙarshe Jami ya amince zai sauka cikin lumana ranar 21 ga watan Janairu. Wannan ya ba shugaba baro dama komawa ƙasar ta Gambia. Amurka ta yaba da canjin gwamnatin da aka samu cikin lumana, tana kuma taya shugaba baro murnar rantsar da shi da aka yi. Mr. Jame ya karbi mulkin kasar a shekarar 1994 bayan wani juyin mulki da aka yi a kasar. Ya kuma kulla 'yan jarida da abokan adawar siyasarsa da yawa a gidan wakafi a lokacin mulkinsa. shugaba baro ya ɗauki alwashin cewa zai saki duk 'yan siyasar da ke kulle kuma zai yi aiki domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar amurka ta yaba da mutunta demokuraɗiyya da ƙasar ta yi da kuma haƙurin da jama'ar gambiya suka yi cikin makonnin da suka gabata da ma shawarar da jami ya ɗauka ta sauka daga kan kujerar mulki cikin lumana haka kuma amurka ta jinjina wa ƙungiyar ecowas da shugabannin ƙasashen yankin wajen shiga tsakani don shawo kan lamarin amurka na nana ta kiran haɗin kan da shugaba baro ya yi ga 'yan ƙasar don samun makoma mai kyau a ƙasar amurka ta yaba da dangantaka kud da kud da ke tsakaninta da jama'ar gambiya tana kuma fatan yin aiki da shugaba baro da jami'ansa don cimma gurorin 'yan ƙasar ta gambiya. wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Mexico ya soke shirin ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump abinda ya kara saɓanin tsakanin kasashen biyu dangane da sanarwar da Trump ya bayar na gina katanga akan iyakar kasashen. Shugaban Eric penanaito ya ɗora akan shafinsa na Twitter cewar ba zai ziyarci White House talata mai zuwa ba kamar yadda aka shirya tun da farko. da safiyan yau alhamis ne shugaba trump ya bayar da wannan shawarar soke ziyarar inda shugaba naito ya dage cewa ba zai biya kudin gina katangar ba a yau alhamis ne sabon shugaban kasar gambia adama baro ya koma ƙasarsa tare da tarin jami'an tsaro inda ya sami kyakkyawar tarba daga dimbin jama'a da suka yi dafifi suna bayyana farin cikinsu su baro ya isa birnin banjul ne daga kasar senegal inda yake zaune tun lokacin da aka samu rashin fahimta a kasar ta gambia biyu bayan kin sauka daga karagar mulki da ya jami ya yi bayan shan kayi da yi a zaben shugaban kasar na watan disamba rundunonin tsaro daga senegal da nigeria ne suke tsare da jirgin na baro wanda ya isa babban birnin kasar kuma aka shirya mashi tarban girmamawa ɗaruruwan likitoci a ƙasar kenya da suke yajin aiki da magoya bayan su sun yi jirin gwano a yau alhamis zuwa kotun hukumar ɗaukar ma'aikata da harkokin ma'aikata da ke a birnin nairobi to masu sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki babu mai fashi da ke da zai ci gaba da tuna baya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai mai alice nake mana fatan alheri, a huta lafiya.